alhamdulillahi Allah Allah ka sa mu yi karɓaɓɓiya amin Allahumma inni as'aluka ridaka wal janna wa a'udhu bika min sakhatika wan nar kamar da kullum kuma kamar ko da yaushe gidan TV namu ne MDTV a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kannywood ayo Mikel ta ta hango muku Sadiya Kabala wato mashahuriya ƴar kasuwar na sanin kuma shahararren jarumin masana'antar Kannywood hango da ƙasar Saudiya tana gabatar da ibada sa'annan kuma tana godiya ga Allah da suka gama ibada cikin kwanciyar hankali Allah ubangiji amsa sannan wa Allah ubangiji bamu damar sauke farali amin summa amin

isa kulli sannuri muwaddinawa mi soppi nike miɗo sannu dema wajafun ya komai dare dare zai waye abarya ya laura emiya a fatishan sai na ba ta sauko na riki shugaba da sai in yi karko ka taimake ni zai domin kasancewa da shirin a koda yaushe ku danna subscribe kana kuma kula da karara domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode MDTV Hausa ta kuci.